'yan kungiyar shi'a ke ci gaba da zanga-zangar neman sako shugabansu ibrahim elzazzaki a abuja wani biyu bayan soke irin wannan zanga-zanga da sauran ayyukan da suka shafi hakan na kungiyar ta shi'a a jihar kaduna Masu zanga-zangar maza da mata na ɗauki da hotunan Ibrahim elzazaki uwar gidansa Zinatu da 'ya'yan malamin da suka riga mu gidan gaskiya a Zaria. A zanga-zangar makon jiya da 'yan shiyan suka yi Abuja sun ci karo da 'yan sanda da suka jefa musu hayaki mai sakwalla. Mai zama mataimakin shugaban 'yan shi'an a Najeriya Malam Yakubu Yahaya ya kalubalanci abin da ya kira hana 'yan shi'an damar yin su, da caccakar gwamnatin Kaduna bisa matakin da ta dauka Wane ne ya ce in za ka yi addini sai ka tuntuɓi gwamnati ta yarda ko ta baka izini ka yi sallah? In ta ce to ai ana shiga tara hanya sau dubu nawa sannan ka zama gwamna sau nawa ka tara hanya wa ya tanka maka ba wanda ya hau kujera ko ta kansila ce sai da ya tara hanya ya hana wasu wucewa a kan aikin banza aikin wofi in ma tara hanya ake to ai addini ake sunan Allah ake ambato ana kabbara ne ana faɗin sunan Allah ana girman bayan Allah ana tausaya ma iyalan gidan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa kai da ka tara hanya a banza korafi saboda kawai ka ci Malamai na kungiyoyin ahalu sunna sun yaba da matakin na gwamnatin Kaduna da yadda jami'an 'yan sanda Abuja suka bukaci 'yan shi'an su ke rika neman izini kafin yin muzahara. Ga abun da malamin ahalu sunna Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa. Ina kira ga dukkan gwamnoni na jihohi su ba wa gwamna 'yan rufa'i haɗin kai domin dankafe ta'addancin masu zagin sahabban manzon Allah masu zagin iyalan gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi. Babu ranar da za mu ba da goyon ba baya ga duk mutumin da yake zagin sahabbai a ko ina yake a duniya shi yasa kaga da yan ɗariƙar Tijaniya da sauran yan ɗariƙoƙi baki ɗaya bambancin fahimtar mu da su bambanci ne na wani abu daban kan waɗansu abun da suka kawo na bidiyoyi a cikin addini wanda muna tattaunawa tare da su amma babu rada zaka ji ɗan ɗariƙar tijjaniya ya la'anci sahabin manzon Allah ko ya la'anci iyalan gidan manzon Allah shi yasa da mu da su akwai kyakkyawan fahimta wurin girmama kuma sahabban manzon Allah da girmama mutanen gidan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da haka ina fata su ma za su ɗauki wannan mataki su yi bawa jagoran jihar Kaduna goyon baya kan wannan abin da yi domin haka ne zai taimakawa zaman lafiyan ƙasa haka ne zai sanya ƙasar nan ta zamanto mai albarka da yake magana ta tarho kan lamarin malamin ɗariƙar Tijjaniya Tijjani Bala rawi ya ce ba zai sharhi kai tsaye kan lamarin ba sai ya ƙara bincikawa kasan harka a jihar Kaduna akwai abin da ka sani akwai abin da baka sani ba abin wanda baka sani ba za ka iya magana a kansa ba wanda ka sani shi ka iya magana a kansa saboda ka fasa alu ahlul zikri in kuntum la alamuna akwai wanda suka fi sanin wannan su ya kamata a tambaya shari'a kan batun ci gaba da tsare Ibrahim El-zazzaki na gaban babbar kotun Najeriya inda lauya Femi Falana ke kare bangaren yan shi'a Nasira da Mailika Yamirar Amurka daga Abuja Najeriya